الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين ‘Yan uwa musulmi ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna yi wa Allah godiya da ya haɗa mu da ku a masallacin nan na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau daya ga watan ramadan shekara 437 bayan ƙauren manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wato shidda kenan ga watan shidda na shekara ta 2016 mun haɗu saboda ci gaba da karatun alkur'ani na wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka na watan ramadan muna roƙon allah ya albarkace mu da albarkatun da suke cikin watan ramadan ya karɓa mana ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu muna karatu a cikin suratul ma'ida jiya mun tsaya a aya ta casa'in da uku yau kuma in allah yadda za mu tashi daga aya ta casa'in da hudu muna roƙon allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu yi bayani daidai mu fahimta daidai kuma mu yi aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu, ya waɗanda suka yi imani la yabluwannakumullahu bishai lallai tabbas Allah zai jarrabe ku da wani abu Mina sayid na daga abin farauta tanaluhu aidikum wa rimahukum irin wanda hannayenku da masunku makaman da kuke farauta da su suke iya isa zuwa gare su ku kama cikin sauki liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah ya san su wanene ne masu sa. a bisa gaibi su wane ne masu tsoronsa da gaske a ɓoye da bayyane famani tada ba da zalik to duk wanda ya ƙetare iyaka bayan ya ji wannan hukunci ya yi abin da aka hana shi falahu azabun alim to wannan yana da azaba mai raɗaɗi a kansa ya ayyu halladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu sai wa antum hurum kada ku kashe abin farauta alhali kuna cikin harami wa man qatalahu minkum muta'ammida to duk wanda ya kashe shi daga cikinku da gangan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am to akwai sakayya a kansa na biyan kwatankwacin abin da ya kashe amma daga cikin dabbobin gida yahkumu bihi da adilin minkum wanda mutane biyu ma abota adalci daga cikin ku za su yi hukunci akan hakan hadiyan baligal ka'aba wanda zai sa a bayar da hadaya wanda za ta isa zuwa ɗakin ka'aba au kaffaratun ta'amu masakin ko kuma a madadin hakan a yi kaffara ta ciyar da miskinai au adulu zalika siyaman ko a madadin waɗannan ɗin a ba da kwatan a yi kwatankwacin hakan na azumi liyadu kawabala amri saboda wanda ya yi wannan laifi ya ɗanɗani kuɗar al'amarinsa afa Allahu amma salaf Allah ya yafe abun da ya wuce wa man ada fayantakimullahu min amma duk wanda ya kuma ya sake wannan laifi to wannan kan Allah zai yi ramukon gayya a kansa wallahu azizun zuntiqam Allah kuwa mabuwayi ne kuma mai iya ramukon gayya uhilla lakum saidul bahar an halatta muku yin farauta ta naman ruwa wa ta'amuhu kuma an halatta muku abincin cikin ruwa wanda ya mutu mata'an lakum saboda jin daɗi da holewarku daga ubangiji walis sayara da ku da matafiya wa hurrima alaikum saidul bar amma an haramta muku yin farauta ta namun daji ma dumtum huruma matukar kuna cikin halin ihrami wattaqullah ku ji tsoron Allah cikin abubuwan nan da aka zana alladhi ilaihi tuhsharun wanda zuwa gare shi dukkan ku za a tattara ku waɗannan ayoyi sun juya akalar zance zuwa abinda wannan sura ta saba na hukunce-hukunce waɗanda tun a farkon surar ta yi izina zuwa ga yin bayani akan farauta tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki a babin a cikin ayoyin farko-farko Allah ya ce ghaira muhilli saidi wa antum hurum inna Allah ya hukumu ma yurid in ba ku manta ba Allah ya ce bai halatta muku ku rinka yin farauta ba kuna cikin halin ihrami to anan sai Allah ya faɗi sakamakon wanda duk ya ƙetare wannan wato ayoyin suna magana ne akan hukuncin kashe naman daji ko kashe dabba wace irin dabba kuma wani irin kisa kuma wani irin mutum kuma a cikin wani irin hali kuma ne hukunce hukunce shine abinda waɗannan ayoyi suke magana akai wanda yake halin ihrami ya je aikin hajji ko wanda yake halin ihrami ya je umra ko wanda yake cikin harami baya ɗaya daga cikinsu amma yana cikin iyakan hududin da ake kiransa harami na makka ko na madina to mene da hukuncin wanda ya kashe dabba a cikin wannan wurin an fahimta shine abin da Allah yake bayani a nan da kansa shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi shay ya waɗanda suka yi imani ga wani hukunci da Allah zai saukar muku domin jarabawa ai la yahtabiranna Allahu azza wa jal ko la la azza wa Allah zai jarrabe ku Allah zai gwada ku Allah zai muku wato gwadawa don ya ga wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba bi ma'ana la yaktabirannakum fi imanikum bihi wa sidqikum fi ta'atihi Allah zai gwada ya ga wane ne wanda in Allah ya ce ayi zai yi wane ne in Allah ya ce a bari zai bari jarabawa ce da gwadawa amma Allah zai gwada ku ne bi shay'in min as da wani abu cikin hukuncin da ke da alaka da farauta wadda zuciyarku ta ta'allaka da shi ɗinnan larabawa suna matuƙar son farauta har larabawan yanzu za ka ga manya-manya daga cikinsu da sarakuna da masu kuɗi sun mai da shi kamar wani abu da ya jibanci jin daɗin rayuwarsu su je daji su je su farauto ko da babu abun farautar su wuni suna yawo in sun ɗan samo ɗan ƙaramin tsuntsu wanda kuɗinsu zai iya sayan dubbansa su dai a ce shi ya harba da kansa wannan abun akwai abun sha'awa a wurin larabawa sannan su kuma a da bayan haka kuma wata hanya ce ta cimaka da kiwon tattalin arzikinsu saboda wasu da shi suka dogara da shi zai je ya farauto ya zo ya sayar da shi zai zo ya farauto ya samu abin da zai ci da iyalinsa da shi za su farauto su samu abin da za su rinka ajiyewa saboda in ta kama su sayar su samu abin da suke bukata to shine Allah ya ce zai musu jarabawa akan wannan abin da yake da alaka da economy yake da alaka da livelihood yake da alaka da rayuwarsu ta yau da kullum ga wata jarabawa ta musamman shine Allah ya ce minas said na daga as said asaid said dinnan da Allah yake magana anan shine saidul bar saboda a can gaba ya ce mana banda saidul bahar to farauta irin ta namun daji kun san abubuwan da ake farauta sun kasu kashi uku akwai farautar naman cikin ruwa duk abin da suke rayuwa a cikin ruwa da kifi da makamantansu akwai farautar abubuwan da suke kan tudu waɗanda suke da ƙafafu hudu ya yi sama ko masu eh masu ƙafa hudu ya yi sama an gane kenan hadda ƙananan ƙananan dabbobi hadda kuma dabbobi dai galibi waɗanda suke da ƙafa hudu su ake magana su ne waɗanda ake ce musu saidul bar sannan akwai kuma wato abubuwan da suke furkawa a sama tsuntsaye kenan wannan duk suna cikin hukuncin saidul bar duk suna cikin hukuncin abin da ke rayuwa akan tudu saboda su duk yanda suka yi sama za su sauko ko kan ƙasa ko kan bishiya ko kan dutse kaga dai a ƙasa ne to waɗannan nau'uka shine Allah ya raba kashi biyu ya ce abin da ake farautowa na daga cikin naman ruwa to wannan ban da shi amma abin da ake farautowa na daga cikin naman daji to Allah ya ce yana muku jarabawa a kai amma in aka zo wannan jarabawar za ku ga yadda jarabawar za ta yi wahala na farko dama ranku yana son farauta na biyu kuma ranku yana son waɗansu nau'uka na dabbobi na musamman na uku kuma shine za a jarrabe ku ta hanyar tanaluhu aidikum wa rimahukum ay tastati'una akhdahu bi aidikum tastati'una akhdha sigharihi bi aidikum wa akhdha kibarihi bi rimahikum irin dabbobin da za a jarrabe ku irin waɗanda ƙananan su da hannun kuma za ku iya sa ku kama ta yadda za su zo gaban ku suna rawa wanda da sai ka sha wahala ka yi gudu ka iya seti ka faɗi ka tashi kafin ka kama sai a jarrabe ka ta hanyar ya zo gaban ka yana maka ele in ka taɓa shi ka taɓa bala'i in ka bar shi ka bar nama to shine Allah ya ce tanaluhu aidikum da hannu ma za ka iya kamawa ma hukum da abinda zaka iya sa kibiya ko mashi ko bindiga ka harba cikin sauki ko wanda bai iya saiti ba zai iya samu Allah zai muku wannan jarabawa ne li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib don Allah ya jarrabe ku ya gane wane ne wanda ke tsoron sa da gaske li ya'lam Allahu ay li ya'lam Allahu ilma adh-dhahir ba'da ilmihi fi ilmi al-ghaib ko kuma li ya'lam Allahu ilman yadhharu lil khalqi ko kuma li ya'lama Allahu ilman yatarattabu alaihi thawabu wal iqab idan ka ji Allah ya ce Allah zai san suwa ne ne kaza yana nufin Allah da bai sani bane a'a ilimi ne kashi uku ko dai ka ce saboda Allah ya sani ilimi na gai ilimi na zahiri bayan da ya sani a ilimi na gaibi tun kafin ya yi ka ya san in ka zo za ka yi kaza sannan bayan da ka zo ma kana cikin nufin za ka yin a ranka ya riga ya sani ka yi nufin ka fasa ya sani baka yi nufin ba ma ya sani inda ka yi nufin me za ka yi nufi shine ilmul ghaib wannan ba wanda ya sani sai shi to ba akan irin wannan Allah yake magana ba Allah yana magana akan ilimi kuma na zahiri kaga in ka zo ka aikata sai zama Allah yana da ilimi kashi biyu kenan da ya sani a boye yanzu kuma kayi ya ƙara sani a bayyane Da ma ba wai bai sani bane jama'a an fahimta shine nan liya alama Allah ko kuma ka ce liya alama Allah ilman yadhharu lil khalq saboda da Allah ya sani shi daya bayan kayi kuma sauran mutane sun gani har yanzu ana nan akan sanin Allah na da ko an ƙara samun sani akan na da shine yanzu sanin da yanzu ya yi tare da saura sai ya zama sani na zahiri bayan da ya sani sani na gaibi irin sanin da sauran mutane ma suka yi ko kuma ka ce ilman ya tarattabu alaihi sawabu wal iqab da da Allah ya san zaka yi an rubuta maka laifi lokacin da Allah ya san zaka yi ko tukunna baka yi ba ba a rubuta laifi ba Allah ya san za ka yi amma babu laifin tukunna sai ran da ka yi to Allah zai zo ya sani sanin da yanzu kuma zai ce a rubuta da ba a rubuta ba shi kansa ya sani ne jama'a an fahimta to shine ma'anan in ka je Allah ya ce Allah zai sani an gane ko wala wannakum hatta na'lama almujahidin minkum wasabirin Allah ce za mu jarrabe ku don mu gane su wane ne masu jihadi na gaske da hakuri. wa wa akhbarakum kuma za mu jarrabi labaran da kuke faɗa da baka shin yayi daidai da abin da za ku aikata in zahiri ya zo to wannan shine ma'anan ilmullahi ana an fahimta li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib saboda Allah ya san wane ne mai tsoron sa bil ghaibi a boye saboda lokacin da Allah ya ce maka kada ka yi farauta sai ka zo yin farauta wanda aka ganka da gudu za a iya cewa wannan a fili ne amma sai ka zo yin farauta wanda gashi abun farauta ya biyo ka har ɗaki ka ba ma wanda ya sani tanaluhu aidikum wanda da hannu zaka iya kamawa ka je aikin hajji ko ka je umra ko kin je sai ga tattabaran maka irin waɗanda ake watsa musu hatsi suna ci din nan sai gashi ya zo gabanka yana tsalle a gabanka shin za ka kama ko za ka ɗan buge shi ko za ka masa tsawa shine man ya kafa hu bil jin tsoron Allah da gaibi shi zai sa zaka bar shi ko da ya hau kanka ba zaka kore shi ba sai dai ya gama ya tafi da kansa ba za ka taba shi ba saboda kada ka ji masa rauni Allah ya kama ka ko dalilin ko razanin sa ya tashi ya je bugi wani abu ya mutu a ce sanadiyar ka ne to saboda wannan Allah zai gwada ku don Allah ya gane wane ne mai tsoron sa a gaibi jama'a an fahimta tsoron Allah a gaibi shine gaya sama da tsoron Allah a zahiri innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir tsoron Allah a boye imani da Allah na gaibi shi yake sa a ji tsoron Allah a boye alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jama'a an fahimta don haka imani a sanin wato waɗanda suke tsoron Allah a gaibi su ne alladhina na fi sirri wal waɗanda suke tsoronsa a cikin ɓoye da kuma a bayyane da ba da zalik Allah ya ce duk wanda yayi shishigi yi tawaye da abin da aka faɗa ya yi ta'addanci ya wuce gona da iri bayan ya ji hukuncin an ce kada a taɓa abin farauta sai shi kuma ya taɓa abin farauta alhali yana cikin hududin haram ko alhali ya sa kayan ihrami na, na aikin hajji ko na umra to falahu azabun alim wannan yana da azaba mai raɗaɗi a kansa shine Allah ya ce to ga hukuncin daga yanzu ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu sayda wa antum ya waɗanda suka yi imani kada ku yarda ku farma abun farauta alhali kuna cikin ihrami kada ku yarda ku kashe wata dabba ta farauta a lokacin da ake aikin umra in kaje ba kaje taɓa wani abu bane na farauta an fahimta ko ka je aikin hajji ko umra ba za ka taɓa komi ba na daga abubuwan da ka gani a can nasu ba za ka kashe ba sawa'un mallakar wani ne ko ba mallakar wani ba haka kuma idan kana madina ko kana makka lokacin ba a umra ko aikin hajji su waɗanda suke zaune a can da kai da yanzu ka je a bako ba za ka kashe komi ba na daga abubuwan da ake iya farauta yaro ba zai ɗauki wato wannan abin harbi ya je ya harbi tattabara ko ya harbi wato kurciya ko ya harbi komi ba haka kuma babba ma ba zai yi ba a eriyan hududin makka da madina ba a harbin komi jama'an fahimta sannan in dabba ce da take waje sai aka koro ta sai ta shigo cikin haddin iya vicinitin da ake ce masa haddin harami to sai ka barta ta riga ta tsira ran da ta fito ka harbi amma in tana cikin wannan wurin baka yi saka ta ba an fahimta to shine Allah ya ce la taqtulu sayda wa antum hurum ay la taqtuluhu hala kaunikum muhribina bil hajj aw al umrah aw hala kaunikum dakhil al-haram al-makki aw al-madani in kuna cikin wannan to kada ku kashe komi daga cikin abun farauta wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe wannan abun daga cikin ku da gangan menene ganganci ganganci shine an yaqsida shay'a ma'al ilmi bi tahrimihi ai an yaksida isabata shay'il muharram ma al-ilmi bi tahrimihi abinda aka haramta tabawa sai ka taba shi alhali ka san an haramtan kuma kana nufin ka taban wannan shine ma'anan muta'ammidan shine ganganci akwai abubuwa biyu waɗanda suke kishiyar ganganci shine annisiyan da alkhata annisiyan shine mantuwa alkhata shine kuskure abinda ake nufi da alkhata shi kuma shi ne an da shay'an an gane an shai'an shay'an mubahan wa yusiba shay'an muharraman mutum ya yi nufin taba wani abun da aka halatta amma sai a yi rashin sa'a sai ya samu abin da aka haramta ya yi nufin tabawa amma abin da ya nufin tabawan halal ne sai aka yi rashin sa'a sai ya taba abun da bai halatta ba wannan shine mene kuskure annisiyan mantuwa kuma shine wato abin nan shine an yaqsida shay'an muharraman hina la yatadhakkaru tahrimahu lokat mutum ya nufaci taba wani abu amma a lokacin da ya nufatan ya manta hukuncin abun ya manta cewa an hana ya ɗauka ya halatta sai ya taɓa sai daga baya ya tuna cewa ai an hana wannan shine mai mantuwa waɗannan guda biyun suna da bambanci da mai ganganci mai ganganci ya samu abu biyu ya samu abun kuma ya san bai halatta ya samu abun ba kuna fahimta kamar ka ɗaga hannu kamari wani mutum haka kawai ka yi niyyar marin kuma ka san marinsa bai halatta ba an fahimci wannan abu na biyu ko kuma ka sa hannu ka ɗauki kuɗin wani kaɗan ko mai yawa ka yi niyyar taɓawa kuma ka san bai halatta ka taɓa kuɗinsa ba wannan shine mene ganganci kuskure kuma alkhata shine ka yi niyyar taɓawan amma lokacin da ka yi niyya abin da ka yi niyyar taɓawa ya halatta ka taɓa sai ka taba abin da ba shi ne ya halatta ka taban ba kamar wannan mai farautar lokacin da ya ga farautar ya san haramun ce kuma ya niyya ya harba wannan shi ne muta'ammidan kuna ganewa da kyau to amma kuma yana da awaki sai ya kama daga cikin garken awakinsa cikin dare sai ya kamo akuya ya yi bako sai ya danne ashe kuskure aka yi daga cikin waɗannan dabbobi da suke maka ele shi ya zo cikin awakinsa sai ya kama ya ɗauka mai ya kama akuya akuyarsa kuma ta halatta wannan kuma abin farauta ne gada ce ko barewa sai ya kama sai ya danne sai ya yanka sai daga baya sai ya gane cewa ashe barewa ce kuma ya haramta ya yanka ta jama'a an gane wannan wannan shine alkhata misali shine kamar wato ka ɗaga hannunka a kan za ka kaɗe wani abu a fuskarka sai hannunka sai ya wuce sai ka daki idon wani har ya sa ka masa rauni a idon wannan shine alkhata wannan taɓa idon ya halatta bai halatta ba amma taɓa idon kai niyya amma yi niyyar yin aikin shine alkhata abu na karshe shine annisiyan yi niyyar taɓawa sosai amma kai a lokacin ka manta cewa an hana taɓawa. kuna gane annisiya ka manta cewa hukuncin shine bai halatta ka yi ba sai da kai sai ka tuna cewa cap ashe ma bai halatta ba fa wannan shine ake ce annisiyan waɗannan guda biyu su sun kore al'amdu wato ganganci to Allah yana magana akan duk wanda ya kashe ba ta waɗannan hanyoyi guda biyun ba ta hanyar al'amdu da gangan to shine Allah ya ce to ga hukuncinsa fa jaza'un wannan fa alaihi jaza lalle wannan akwai sakayya a kansa akwai sakamako a kansa akwai ramuko menene ramukon nan shine mithlu ma qatala minan na'am ai fa alaihi jaza'un mumathilun lima qatalahu bi an yadhbaha makanahu wato dhabihatan min bahimatil an'am duk wanda ya kashe to sakamakon wannan kisan shine sai ya kama dabba daga cikin dabbobin gida wadda take kama da irin wannan abun da ya kashe sai ya yanka ta ya ba da sadaka a madadin wancan abun da ya kashe an gane maganin shine fa jaza'un mithlu ma qatala minan na'am to yaya za a yi a gane menene kwatankwacin dabbar da ka kashe wani zai iya cewa in ka kashe barewa ko gada ta yi kama da akuya barewa ta yi kama da tinkiya sai a ce shikenan to wanda ya kashe tattabara fa a makka kuma Allah ya ce a yanka daga cikin dabbobin gida masu kafa hudu su menene dabbobin gida masu kafa hudu tinkiya akuya rago da bunsuru da saniya da sa da taguwa da raƙumi ta azwaj dangin raƙuma dangin raguna dangin awaki da dangin shanu waɗannan abubuwan su ne wanda aka ce za a yanka a ciki to yaya za ka yi a madadin tattabara menene yake daidai da shi sai Allah ce ya hukumu bihi da wa'adilin minkum a samu mutum biyu masu adalci masu hikima su kiyasta menene abun da ya dace da tattabara daga cikin dabbobin gida an fahimta sai aka samu malaman fiqihu sai suka ce misalin tattabara a cikin dabbobi ta yi daidai da abinda waɗannan dabbobin suna shan ruwa da bakin su kai tsaye ita ma tana kai bakinta cikin ruwa kai tsaye wanne ne mafi karanci daga cikin su tunda ita karama ce bata kai gada ko barewa ba ai tsuntsuwa karama ce sai aka ce to akuya ita ce yar karama to daidai da akuya jama'a an fahimta shine yahkumu bihi da adilin minkum hadiyan balighal ka'ba amma lokacin da za a bayar a bayar da hadaya wadda wannan hadiyan dinnan hal ne an gane ko hadiyan balighal ka'ba abin nan wanda zai zama dole za a isar da ita zuwa hududin ɗakin ka'aba shine haramin makka dole sai ya zama an shigar da shi haramin makka ba wai a jikin ɗakin ka'aba ba akan yi itilakin alka'aba ana nufin haramin makka iya inda aka hana yin farautar gaba ɗaya to sai dai aje a yanka a wurin kuma a bada miskinan garin ba a ɗauka a kai wani gari ba saboda an kashe wannan abun nasu ne na garinsu kuma an ce kar a taɓa daga cikin kayansu ne na arzikinsu to sai a ka musu tinkiya ko akuya ko rago ko saniya ko kuma raƙumi sai a zo a yanka kuma su za su ci naman kai kuma abin da ka kashe ka kashe banza kai ba za ka ci ba jama'a an gane shine hadiyan balighal ka'aba wannan shine sakayya na ɗaya sakayya na ɗaya shine a yanka dabba a madadin waccan dabbar da aka kashe sakayya ta biyu ita ce in baka da kuɗin dabbar ko ka nemi dabbar baka samu ba an gane ko kuma kai ba yanka dabba kake so ka yi ba to sai Allah ya ce au kaffaratun ta'amu masakin ko kuma ka yi kaffara ta hanyar ciyar da miskinai an gane ko au tun ta'amu masakin ko ka ciyar da miskinai to ta yane za ka yi ka ciyar da miskinai miskinai guda nawa shine sai a samu wato wannan tinkiya a wannan barewa da ka kashe ko wannan tattabara da ka kashe sai aka yi mata kiyasin tana daidai da akuya mutane masu adalci suka ce tana daidai da mene da akuya sai aka ce akuya za ka yanka sai ka ce kai ba akuya kake so ka yanka ba ko baka da kudin akuya ko baka da akuya ko ka nemi akuya baka samu ba sai aka ce to sai ai kimar kudin akuya sai aka ce kimar kudin akuya naira dubu goma misali an fahimta to sai ka je ka auno hatsi na naira dubu goma sai aka samu hatsin naira dubu goma ya kama mudu ɗari misali buhu guda babban buhu kun gane maganar to sai aka zo sai ka ɗebi kowane miskini li kulli miskinin nisfu sa kowane miskini sai ka ba shi rabin sa'i kun san sa'i ko shine wanda ake bayarwa a lokacin wato fiddakai na sallan azumi shine sa'i to rabin sa kako shi yana kusa da kaiwa mudu biyu ne to kaga mudu ɗaya kenan shine abin da ko kwatan ko kusa da mudu ɗaya na ƙaramin kwanon da muke amfani da shi wajen awo to sai ka ce kowane miskini za ka shi kwatankwacin mudu ɗaya a cikin adadin miskinai na adadin wannan mudun da za ka bayar kuna ganewa jama'a sai Allah ya ce au adulu zalika siyaman ko kuma kwatankwacin badalin wannan abun na azumi shine kai baka da kudin sayan tinkiya baka da kuma kudin sayan hatsi talaka dai ba zai ci abinci ba jikinka to sai aka ce kai sai ka jin yunwa kai kuma in talaka bai ci abinci ba kai kuma kai ma ba ka ci ba au adulu zalika siyaman sai ka zauna kana wuni da yunwa da kishirwa kai azumi adulu zalika gwargwadon adadin wannan mudu nawan gwargwadon yawan azumin da zaka yi kaga ko gara ma ka bada miskinin ka huta Allah yana da hikiman yadda miskinai za su samu abinci hanyoyi da yawa yadda talaka zai samu abin da zai ci a musulunci jama'a an fahimta to sai kai azumi adullu zalika siyaman li wa bala amri an yi maka haka ne saboda wani zai iya cewa cap abun bai yawa ba sai Allah ya ce don ka dandani kudar abin da ka aikata ne wa ya ce ka kashe dabba bayan Allah ce la taktulu saida wa antum hur bayan Allah ce la yablu wannakum Allah zai gwada ku ka fadi a jarabawa to gwargwadon faɗuwarka a jarabawa gwargwadon wannan wahala afa Allahu amma salaf waɗanda suka yi adafa ba su sani ba Allah ya yafe ko kafin mutum ko kafin mutum ya sani ko wanda ya fada a cikin kuskure da mantuwa afa Allahu amma salaf wa man ada duk wanda yayi da gangan ko ya koma ya sake yi bayan ya ji hukunci fayantaqimullahu minhu wannan Allah sai ya dauki fansa a kansa sai Allah ya rama sai Allah ya masa uquba wallahu azizun zuntiqam Allah ubangiji mai buwaya ne kuma shi shine mai iya ɗaukan fansa to shine Allah ya ce uhilla lakum saidul bahar wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara Allah ya ce an halatta muku wato saidul bahar. yin farauta irin ta naman cikin ruwa shi baya cikin wanda aka haramta an halatta muku yin wannan wa ta'amuhu kuma an halatta muku wato cin namansa wanda ya riga ya mutu wato uhilla lakum saidul bahri ma sittumuhu hayyan sannan kuma wa uhilla lakum ta'amuhu ma mata fihi abinda duk ya mutu a cikinsa hatfa nafsihi ya halatta ku ci wato a matsayin na ruwa in ya mutu daga cikin ruwa ko abinda ke zama a ruwa ya mutu to ya halatta ku ci an gane mata lakum don ya zama rangwame na kawo sauki a gare ku da jin daɗi wali sayara da ku da matafiya ai matafiya masu yawan bukata ne za su iya guziri da shi za ka ya halatta su ɗauka wannan wurin yana da ɗan rikitarwa kan li'irabin sa uhilla lakum saydul wa ta'amuhu wannan wawun din na adafi ne an gane ko kenan sai sai zama adafi ne akan saidul bahar uhilla saidul bahar wa uhillalakum ta'amuhu shine ma'anar sa sannan mata'an shi kuma ko dai zama masdar ne na fi'ili muqaddar bi ma'ana muti'itum bihi mata'an ko kuma ya zama hal cikin sauki kawai bi ma'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu hala kaunihi mata'an lakum walis sayara antum muqimun walis sayara al musafirun an gane ko Allah ya sa an gane da gaske wa hurrima alaikum saydul bar amma an haramta muku yin farauta ta namun daji ma dumtum huruma matukar kuna cikin halin ihrami wattaqu Allah ilaihi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi ne za a tattara ku gaba ɗaya ku je ku yi bayani akan abin da kuka aikata wannan waɗannan abubuwa da muka ji duka bayanai ne akan hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wato farauta to kafin mu wuce akwai matsaloli da ya kamata mu gane su akan saboda ko da za ka je makka ko ka je madina wannan abun ya same ka to ga kaɗan daga cikin matsalolin nan waɗanda za mu faɗe su a gurguje da suke da alaƙa da hukunce-hukunce na fiƙihu akan wannan al'imamu shafiti ya ka kawo su matsaloli ne har guda goma sha biyu a jere a jere a cikin ƙarƙashin wannan aya allah ya masa rahama da farko ka sani cewa malamai duka sun yi ijma'i cewa yin farauta na namun daji irin waɗanda ake farautar su a ci ya haramta ba wani malamin da ya saba akan wannan an ji wannan ko na biyu ka sani da cewa malamai inda suka yi saɓani shine wato idan wannan abin farautan wanda dama ya halatta a farauta kai a matsayinka na mai ihrami ko wanda yake cikin haramin makka bai halatta ba ka taɓa to sai aka samu wanda ya halatta ne shi ba cikin ihrami yake ba kuma ba a cikin hadadin ba a cikin hududin inda aka hana ba sai ya farauta to kai ya halatta ka ci ko dama ci din ne ba a so ka yi ko farautan ne ba a so ka yi ne aka yi sabani kashi uku waɗansu suka ce an hana ka ci kwata-kwata ba za ka ci ba haramun ne wasu suka ce ya halatta ka ci tun da ba kai kai ba kai an hana ka karka yi ne wasu suka ce a'a akwai bambanci idan wanda ya farauta ya farauta ne don kai saboda ku yi wayo kai an hana ka sai ka ce kai farauto mun wancan abu to in yayi don kai bai halatta ba ka ci amma in yayi don kansa ko don ya sayar sai kai kuma ka gani to nan ya halatta ka ci wannan zancen shi ya firin jaye jama'a an fahimta a takaice kenan mas'ala ta gaba ita ce wato a matsayinka na wanda aka hana ka kada ka farauta to ya halatta kuma kana cikin kayan ihrami sai wasu masu farauta suka kamo gada sai suka ce ina wanda ya iya yanka malam bismillah zo ka yanka mana mana ba kai ka farauto ba ya halatta ka yanka ko wani ya kamo tattabara na maka ya halatta kai ka yanka masa bai halatta ba ka yanka saboda an hana ka kada ka kashe ne don Allah cewa la taqtulu kar ka kashe in ka yanka kuma ka yi me fa'ida ta gaba ita ce abinda aka ce kada a farauta ai abubuwan da ake farauta kashe uku ne akwai abin da ake farauta na namun daji wanda ake ci kamar gada da barewa da su zomo da sauransu akwai abubuwan da ake kashewa waɗanda dama ba na farauta ba ne kamar kunama kamar maciji kamar sauran abubuwa su cinnaka da sauransu su waɗannan ya halatta kashe su a wurin sannan kuma kashi na uku shine abubuwan da namun daji ne amma su dama musulmi ba su saba farautansu su ci ba kamar kura kamar zaki da sauransu ne hukuncin waɗannan bambancin a takaice abubuwan da aka haramta kun sani an haramta su wanda ake ci abubuwan da ba a ci waɗanda suke cutar da mutum kamar bera kamar hankaka kamar maciji kamar kunama da sauransu duk waɗannan manzan Allah ya baka lasin ya ce in ka gansu ka kashe ko a ina ne kuna cikin aikin hajji kaga kunama kashe kayanka kaga maciji ku haɗu ku kashe shi manzon Allah ma ya ga maciji ce wani je ka kashe an fahimta kashi na uku shine zaki da sauransu an yi saɓani zancen da ya firin rinjaye shine zancen wato malamai kamar imamu malik ibn anas allah ya masa rahama da ya ce tun da manzan allah sa salama ya ce a kashe alkalbul akur wato kare ne cizo sai ce ai ba don laifin karen ba ne saboda laifin cizonsa ne sai ce to duk abin da dama yana iya cutar da dan adam zaki kura da waye da sauransu waɗannan abuwa da asiba duk ya halatta a kashe su in ka kashe ba yi laifi ba mas'ala ta gaba ita ce cewa wato idan mutum ya kashe an ce zai biya wato kwatankwacin yaya ne ake gwada wannan kwatankwacin na farko dai shine mun ce idan mutum ya kashe shi da gangan kowa san hukuncin to idan mutum ya kashe da kuskure fa mun yi bayanin kuskure ko ko mutum ya kashe da mantuwa fa kai ka kashe da gangan ka kashe amma sai daga baya sai ka tuna an ce fa an haramta kashe tattabaran nan kai kana so ka ci tattabaran makka saboda tana da albarka sai da ka yanka ko ka harba sai aka ce maka ai haramun ne ko ka tuna cewa haramun ne ya hukuncin ka. malamai sun tattauna sosai zancen da ya firin jaye cikin waɗannan zantuttuka na malamai waɗanda malikiya da hanafiya da shafi'iya suka ce kai ma sai ka biya saboda da Allah ya ce muta'ammidan kharaja makhrajal ghalib saboda galibin mutane da gangan suke kashewa amma ba wai don baka kashe da gangan ba sai a ce ka ci banza a a kai ma ka biya an fahimta ko amma imamu ahmad ibn hanbal da shi da mazhabar zahiriya dawud ibn ali az-zahiri Allah ya musu rahama su kuma suka ce ba abinda zaka biya sai dai ka tuba zuwa ga Allah saboda Allah ya san da irin ka amma Allah ce muta'ammidan da gangan wannan zancen ya fi karfi gaskiya wanda ya kashe da gangan shine wanda zai biya wanda ya kashe da kuskure ko da mantuwa sai dai ya tuba zuwa ga Allah inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. fa'ida ta gaba ita ce wanda wato idan mutum ya kashe adadi ba guda ɗaya ba an gane ko a idan mutum ya kashe ai an hana ka kashewa to in ka kashe fa ku sani cewa haramun ne kuma ka ci kuma haramun ne wani ma ya ci kana kashewa ya zama mushe tunda an haramta taba shi to in ka kashe shi mushe ne a matsayin ka na muhrim kuna gane wannan da kyau ko to idan ka kashe shi sai kuma ka ci ka laifi nawa double jeopardy kenan shin za a ɗora maka sai ka biya biyu ko guda ɗaya za ka biya abu hanifa ya ce biyu za ka biya akwai biyan kisa akwai biyan ci sauran malamai jumhuri suka ce a'a wanda Allah ya faɗa shi ne katalahu biyan kisa sauran kuma ka tuba zuwa ga Allah wannan shi ya fi ƙarfi fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya kashe ba sau ɗaya ba a cikin lokaci guda ya kashe wannan ya kashe wancan za a haɗa duka a ce ya yi kisa ko za a haɗa adadin waɗanda ya kashe eh zance mafi rinjaye shine duk adadin wanda ka kashe in ka karya azumin yau ka karya na gobe ka karya na jibi sai ka biya na kowanne daban ba za ce sai ka hada a ce a watan ramalana ka karya azumi ba a'a kowanne ɗaya na zaman kansa jama'a an gane fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya zama yana da abokinsa wanda shi ya halatta ya taba shi ba yana cikin ihrami ba sai suka hada an gane ko sai ya aiki wance ya ce masa je ka kashe mun nan da ɗazu muka faɗa sai ya kashe to waye zai biya kai da ka sa shi ne za ka biya ko shi ne zai biya ko za ku haɗu ku biyu ku biya ko duka ya faɗi a kanku <laughs> an tattauna tsakanin imamu ahmad da abu hanifa su suka ce wato wanda ya sa aka har wanda aka hana shi nan ya sa shi wannan shi ne wanda zai biya gaba ɗaya an fahimta amma imamu shafi'i suka ce ba abin da zai biya imamu malik ne Ibn anas shi kuma yake cewa eh, shi ma yana tare da imamu shafi'i amma magana ta uku ta imamu ahmad wanda take ita ce a shi shine suka ce za a raba musu ne su biyu su biya zancen da ya fi rinjaye a ciki shine shi wanda aka ɗora masa ya biya ba shi ya yi kisan ba don haka kaga ba zai biya ba tun da ba shi ya yi ba sai dai ya tuba zuwa ga Allah saboda laifi ne sa wanda yi wancan kuma tun da dama shi ba a hana shi kashewa ba ba yanda za a yi kuma a dora masa biya don haka ba wanda zai biya a cikin su amma wannan zai tuba saboda shi ya sa wannan kuma zai tuba saboda ya saba wa Allah ya taimaka akan a saba wa Allah jama'a an gane fa'ida ta gaba ita ce idan mutane biyu masu ihrami duka kowa an hana shi sai suka suka kashe dabba ɗaya kowa zai biya guda-guda a kan za a kirga da kan adadinmu ko kuma dukansu biyu za su biya guda ɗaya idan mutum biyu ko sama da haka suka kashe mutum ɗaya su dubu dukansu za a kashe su a madadin wannan mutumin amma in su suka haɗu suka kashe dabba ɗaya fa kowa zai biya ko kuma ya zama wato guda abin nan za a biya guda ɗaya ne shi wannan saboda akwai saɓani shi ma masabar imam malik da imamu abu hanifa sun ce kowa sai ya biya saboda allah ce wa man katala kai ma ka kashe kuma kamar mutum ne amma masabar imamu shafi'i ya ce a'a dukan za su haɗu su biya guda ɗaya dalilin da ya fi ƙarfi shine masabar imamu shafi'i saboda an samu athar daga umar ɗan khattab allah ya ƙara yarda gare shi cewa waɗansu sun kawo kes cewa gashi su sun yi wannan laifin sun kashe abin farauta a cikin halin ihrami sai umar ya sa su su biya guda ɗaya dukansu biyu matsala ta gaba ita ce idan ya zamana ka kashe kuma an zo an ce za a kwatanta shi da yaya ake kwatantawar to yadda ake kwatantawa abu hanifa ce ana kwatantawa da kiman kuɗin abun ne sai a ce gada ta kai kaza to a cikin dabbobi me yake kudin gada ka kashe giwa giwa ta kai kaza a cikin dabbobi me yake kama da shi jama'a an gane amma sauran jumhurin malamai suka ce a a ana la'akari da mumathala ne saboda Allah ya ce fajaza'un mithlu menene wanda yake kama da shi ba wanda suke kudi daya ba haka wancan maganar na wanda yake kama da shi ta hanyar halitta da sifofi na ɗabi'a da shi za a kwatanta saboda in ka ce na kuɗi wanda ya kashe tattabara nawa ne kuɗin tattabara ya zai ya ji a jikinsa kuma Allah ce li yazuqa wa bala amri Allah yana so ya dandana kuɗansa me zai ɗanɗana in ka ce masa ya biya kuɗin tattabara kaga ba yawa an fahimta mas'ala ta gaba ita ce idan ya zamana mutum ya kashe abin da bai kai dabba ba amma kuma abin da dabba ta fitar ne kamar kwai tattabaran ta yi kwai sai ka fasa kwan shi ka sha bulus ko shi ban da shi ai ko shi ma har da shi zance mai rinjaye anan ne maganar imamu malik da ya to ya kawo a cikin muwatta Allah ya masa rahama cewa abin da ake bayarwa shi ne za ka ba da ɗaya bisa goman kuɗin uwar abin da aka fasa yanzu misali in ka kashe tattabara mun ce ana kwatanta ta da tinkiya akuya ko to nawa ne kuɗin akuya naira dubu goma sai ka biya ɗaya bisa goman kuɗin akuya dubu goma sai ka biya nawa dubu ɗaya kuɗin kwai kenan kwannan ya yi tsada ko da kwannan akwai ɗa a ciki amma in ɗan ya fito har sai da ya rai kafin ya mutu to nan za ka biya kuɗin uwa ne gaba ɗaya shi ne akuya duka jama'a an fahimta matsala ta ƙarshe ita ce ko kuma ta kusa da ƙarshe ita ce ba an hana ka kashe dabba ba ne kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ka hadda yanke itace da cire ganye da cire ciyawa a makka da madina jama'a an gane ko annabi sai ya ce la tuqta shajaruhu itatuwa na makka da na madina ba a yanke su gaba daya an fahimta ko don haka kada mutum in ya je ya yanke itace kada mutum ya cire fulawa kada mutum ya cire duk waɗannan ba ruwanka da su annabi sallallahu ya ce illal izhir bayan al-abbas ya nemi a musu alfarma a yi rangwame saboda itacen izhir da shi suke yin uh, wato rufi da shi suke gina kabari da shi suke yin kaza shine wanda baya lalacewa kamar azara a wurin su don haka sai annabi ya ce banda izhir kuna iya sarewa don ku yi amfani da shi amma kai da ka je yanzu duk abin da ka gani a makka na itace karka taba jama'a an fahimta mas'ala ta karshe ita ce wato wannan hukuncin ba ya shafi makka ne kaɗai ba ya shafi hadda madina don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ibrahim harrama makka wa inni haramtul madinata kama harrama ibrahim makka ya ce annabi ibrahimu ya haramta hadadin makka ni kuma na haramta hadadin eh, wato iya haddin madina na yanke iyakansa don haka ya zama daidai kamar yadda makka ma take haramu Allah ya samu dace ƙara kaɗan mu ji جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد نعم ذلك لتعلموا أن إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بارك الله فيك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وبنجي يجي الله يا سنيا لكن كعبة لكن نمي الفرما يزمو wato kiyaman linnas abinda rayukan mutane da addinin su ke tsayuwa da shi wa shaharar haram haka kuma Allah ya sanya wata mai alfarma wal hadiya haka kuma Allah ya sanya wato hadaya wal qala'id haka kuma Allah ya sanya dabbobi waɗanda ake musu rataya don a nuna cewa su ma haramtattu ne ko masu alfarma zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wannan ya faru ne saboda kusancewa Allah fa ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma cewa Allah shine masani ga dukkan komi i'lamu anna Allah shadidul iqab ku sani ya ku jama'a cewa Allah fa mai tsananin kamu ne wa anna Allah ghafurur rahim kuma lalle Allah shine mai gafara kuma mai jin kai ma ala rasuli illa balagh ba komi akan manzon Allah sai dai ya isar da sako kuma ya isar wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ko shi yake sanin abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyewa kul ka ce da su la yastawil khabithu wat tayyib ba a iya daidaita ba sa zama daidai da mummuna da kyakkyawa walau a'jabaka kasaratul khabith ko da yawan mummunan nan ya burge ka fattakullaha ya ulil albab to ku ji tsoron Allah mana ya kuma abota hankula la'allakum tuflihun domin ku rabauta a wurin Allah ubangiji nan ya juya aka lazzance wajen yin mana magana akan alfarman ɗakin ka'aba wanda shi yasa a baya ya haramta a haddin inda ka'aba yake ya haramta yin farauta a ciki Allah ya ce ja'ala Allahul ka'bata al-baital qiyaman linnas wato Allah madaukakin sarki ya sanya ɗakin ka'aba ya zama wato wanda wannan ɗakin ka'aban shine al haram a wannan atfu bayan al haram wato ɗaki ne mai alfarma ya zama qiyamal linnas wato ma'anan qiyamal linnas shine madarul li ma'ashihim wa dinihim wa taqumu bihi masalihu dinihim wa dunyahum wuri ne wanda akwai maslaha ta amfanin su na addini da maslaha na amfanin su na duniya ɗakin ka'aba muna cin gajiyarsa ta fuskar addini shine alƙiblar mu shine wurin da muke zuwa aikin hajji shine wurin da wato ake zuwa domin yin ibada ta yin sallar da babu inda sallah ta kai ta daraja a cikin addini kamar wurin tana da maslaha na addini da yawa wuri ne na addu'a wuri ne na jin cewa in ka je ka samu aminci na addini da na rayuwa sannan akwai amfani na rayuwa ta yadda wuri ne da mutane ake taimakon gajiyayyu daga nan za ka ɗauki kuɗinka ka je ka yanka dabba a bada mutanen can ka ɗauki kuɗi ka je ka kai a bada sadaka ya samu mutanen can sannan kuma ga amfani na duniya ta hanyar za ka iya zuwa ka je kai kasuwanci ana samo arziki da wato abun hannu a can a makka a jikin ɗakin kaba to yana da ya zama kiyaman linnas wuri da rayuwar mutane da addinin su ta tsaya da shi wa shahar haram haka kuma wato wata mai alfarma watannin na masu alfarma waɗanda muka yi bayani a kansu a karatuttukan baya wato watan dulƙada da watan dulhijja da watan almuharram da kuma watan wato rajab waɗannan watanni guda hudu masu alfarma suna da kima a wurin Allah kuma su ma suna da alaka da tsayuwar rayuwar mutane saboda a lokacin su an hana kar a kashe kowa kar a taɓa kowa kar a yi ta'addanci kar a yi laifi ya zama rayuwar mutane ta tsaya da wannan wal hadiya haka kuma hadaya wannan da ake yankawa yana da alaka da rayuwar mutane da maslahar addini ka samu lada sannan ka samu kankara daga ka idan abin da kai wato na fidiya ne ta hanyar yanka sannan haka kuma ga maslahan duniya ta hanyar naman da ake yankawa mutanen can su ci akai kuma wa waɗansu ma kaga wannan kiyamal linnas wal qala'id da kuma dabbobin da aka rataye waɗanda aka sa musu alama da cewa kar a taba su waɗannan innama uiddat lin nusuk to waɗannan suna da alfarma duk waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya ce suna da girma da kima don haka kuma ku kimanta su Allah ya haka ne don ku san cewa Allah ya san komi cikin ƙasa da sama abin da yake da maslaha na ɗan adam a rayuwa da maslaha ta ɗan adam a addini Allah ya sani shi yasa ya faɗa ya sa waɗannan abubuwa masu guda hudu suke da alfarma ga mutane an fahimta sai Allah ya ce kada ku rinka wasa da hukuncin Allah saboda ku sani Allah maɗaukakin sarki yana da tsanani kuma Allah yana da sarki tsananinsa shine shi fa shadidul iqab in kai laifin da zai kama ka in ya kama ka baka iya kwacewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid sannan kuma ka sani da cewa in kana so ka tuba ka tuba don Allah yana da gafara kada ka ce don Allah yana da tsanani ka yanke tsammani a'a qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai ka koma zuwa ga Allah in ka gyaru kai kyau ka samu gwargwadon abin da ka samu na alkhairi fa inna Allah ghafurur rahim jama'a an gane wannan kenan kar yi wasa da Allah ka sa tsammani a wurin Allah akwai in ka nema sannan ka ji tsoron in ka ki nema kuma ka yi tsiyafa Allah maɗaukakin sarki ya iya kamu shine Allah ya ce ma ala rasuli illa balagh manzon Allah ba komi a kansa sai dai ya isar kuma manzon Allah ya isar wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun in kun yi a bayyane ko kun yi a ɓoye na mai kyau ko mai muni sawa'un minkum man asarra alqawl wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar inna allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ard inna allaha alimu ghaibi samawati wal ard Allah ya san komai ba abin da yake buya masa inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama to shine ma'anan wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun shine Allah yace qul la yastawi al khabith wat tayyib ai da mummuna da kyakkyawa ya zasu su zama daya ai ko a cikin mutane at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat bayan al-khabithuna lil-khabithati wal-khabithatu lil-khabithin kaga munana ga munana sannan a cikin ayyukan mutane ma halal da haram iri ɗaya ne haram mummuna halal kuma kyakkyawa sannan a cikin tsakanin su mutane kafirai da muminai iri ɗaya ne a fa naj'alul muslimina kal mujrimin am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am alul muttaqina kal fujjar za su zama iri ɗaya sannan a cikin status ɗin mutane da mai ilimi da jahili za su zama iri ɗaya Kun hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sannan zaka iya hada ahlus sunna da dan bid'a ba za su hadu ba kaga wannan sunniyun wannan mubtadi to shine al khabith wannan mummuna da at-tayyib wannan kyakkyawa kamar da cikin abin da za ka ci ka san menene mai kyau wanda zai maka amfani wanne ne kuma mummuna inda za a kawo su kai da kanka ka san wanda ka zaɓa to haka ne a komi ma na harkar addini da na rayuwa akwai kyakkyawa akwai mummuna don haka ku zaɓi kyakkyawa ku bar mummuna kada ku rinka zaɓen kyakkyawa a wajen abinci ku zaɓi kyakkyawa a <laughs> amma sai ku rinka barin kyakkyawa a wajen ayyuka ku rinka barin kyakkyawa a wajen abin da zai kai ku zuwa ga rahamar Allah jama'a an fahimta shine Allah ce fattakullah ku ji tsoron Allah ku zabi kyakkyawa a komi ba sai a al'amuran duniya ba ya ulil albabi la'allakum tuflihun ya kuma abota hankali saboda ku rabauta zuwa ga Allah Allah ka samu rabauta a cikin waɗannan ayoyi akwai bayani mai kyau akan ɗakin Ka'aba amma mun yi shi a cikin tafsiri a cikin suratu Ali Imran in ba ku manta ba kamar yadda kuma tafsirin surorin ƙasa fali ya'budu rabb hadal bait ba bukata mu maimaita Allah ubangiji ya gafarta mana kurakurai ya karba mana mai kyau abinda muka faɗa daidai Allah ba bamu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah